to mutum ne yanzu ya yi sallah shi kamar yanzu ka yi sallah haka amma ba a wannan masallaci ba sai ka yi sallah a wani masallaci a nan abuja sallah magariba sai wata bukata kuma ya kama ka zuwa na za a yi wani program malam kabiru gombe zai yi wani darasi misali an ce darasin bayan sallar magariba za a yi zuwa lisha kai kuma sai ka yi sallar magariba ka a Wuse 2? ko a masallacin national mosque kana shigowa nan sai ka samu ba a yi magariba ba to yaya za ka yi hadisin manzo Allah ya inganta cewa abinda za ka yi shine ka shiga ya sallan da kai duk da ka yi sallan magariba tare da jama'a can to ka shigo nan ma ya sallan magariban tare da kai kana ɗauka kana kyaman sallah ne tare da musulmai wancan sallan da kai ya zama mai ka yi sallah akan lokacinta salah ma'ahum fasalli wala taqul inni qad sallaitu fala usalli rawahu muslim duk mutumin da ya salla tare da wasu a wani masallaci ana son ka yi salla akan lokacinta amma idan zaka zo ka riski wani masallacin da wani bukata ya kawo ka cikin masallaci wala taqul karka ce inni qad sallaitu fala usalli ma'ahum na riga na salla tare da wayancan to yanzu ba zan salla tare da su ba muslim ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce qala an-nawawi imam an-nawawi yace wannan hadisi yana nuna cewa babu laifi bi i'adati salla mutum ya sake wani sallah sai ya kawo misali sallan asubahi da sallan la'asar da sallan magariba kai da sauran sallolin duk ya inganta amma a wani faɗi na wasu maluma cikin magabata suka ce annahu la yu'idu subha wal asr sai dai sallan asubahi da sallan la'asar in yayi a wani masallaci to koda ya zo masallaci nan ya samu ana sallan asubahi ko sallan la'asar to ba zai sake ba saboda me domin lokaci ne da manzon Allah ya hana a yi salla bayan sallan asubahi ko bayan sallan la'asar an hana yin sallan nafila saboda haka shi ko sallar da yake kokari yanzu dama sallar menene ta nafila ce yake kokarin yayi ya ko ya riga yayi sallan asbahi yayi sallan la'asar ta farilla annabi kuma yayi hani ayi wani sallah bayan sallan asubahi ko bayan sallan asar wannan shine dalilin da yasa shi ba zai sake ba amma hadisin Yazid dan Aswad al-Amiri yace ai sallar asubahin ma da sallar la'asar ɗin ma ana iya ba. saboda wani hadisi na manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi da wasu bayan Allah guda biyu a masjidul khayf masallacin nan da ke muna lokacin aikin haji manzon Allah ya yi sallan asubahi sai waɗansu mutane suka shigo masallaci bayan ainihin wato an yi sallan asuba ko ko ana cikin sallan asuba suka shigo kafin a tsaye da sallah sai suka koma gefe suka yin sallah tare da mutane bayan da aka yi da sallah sai manzo Allah sai kira su sai annabi ya ce ma kuma an tusalliya ma'ana me hana ku ku sallah tare da mu suka ce ya rasulullahi ai mun yi sallah ne a tentin mu yanzu mun zo ne don mu yi sauraro ga wa'azinka da karantarwanka sai manzon Allah tsara da mincin Allah su tabbata gare shi ce to kar ku kara a ataituma masjidan jama'a duk lokacin da kuka je wani masallaci da ake sallar jama'a fa salliya ma'ahum ma'ahum fa innaha lakuma nafila kaga sallan asubahi ne lokacin annabi ya ce me ya hana yin sallah duk da cewa annabi ya hana ayi sallan nafila bayan sallan asubahi amma yana cewa me ya hana yin sallah tare da mu na asubahi saboda haka maluma suna ganin cewa hatta sallan asubahin da sallan la'asar in kayi a wani wuri in ko larura ya kama ka zuwa wani masallaci misali national box zaka je kayi sallan la'asar a nan sai ya zama akwai wani program mafi yawa sallar janaza ko me akan yi a can sai ka je ka samu su ba su yi sallar la'asar ba to sai ka yi sallar la'asar din tare da su idan an idar da kuma ka yi sallar janazan tare ka ƙara samun lada wa kad afta imamu ahmad imamu ahmad ya bada fatawa cewa rajulun wani mutum ne sai ya zo sai ya ce wa Imam Ahmad idza kaltul masjida wa qad asr na shiga masallaci amma alhali ni na riga na sallar asar sai kuma samu an tsaye da sallah a masallacin sallar la'asar ni ko na riga na yi shin zan yi sallar nan tare da su sai imam Ahmad ya ce salli yi sallan tare da su saboda dogaro da wancan ainihin wato hadisi da muka karanta kila sai yace to yaya sallan azhar ba inda azhar ce yace kai koda kowace salla ce bayan kayi kuma ka zo masallaci ka samu ana yi sai kai qala abu daud abu daud yace a fatawan imam ahmad fi masail na imam ahmad yace mutumin da ya sallan magariba to idan yayi sallan magariba sai ya zo masallaci ya samu za a yi wata sallan magariba sai ce to shi idan ya zo yi wannan salar magariban idza Ya ce in na yi ta to sai in ƙara kuma wata raka'a daya akan sallar magariban don ta to kamar raka'a hudu kenan na yi nafila Ƙara na yace babu laifi ka yin wannan kenan ka ƙara raka'a guda akan sallar magariba don ta zamanto ta saɓawa ainihin wato sallar magariba saboda sallar nafila ba raka'a uku ake yi ba raka'a biyu ne ko kuma raka'a hudu fatawan Imam Ahmad yace babu laifi amma Sheikh Ibn Bas yake cewa a ah, ayyu sallil maghrib yana ma iya yin sallar magriba tare da mutane baya bukatan sai ya ƙara wata raka'a guda domin ai abinda annabi yake cewa in kai sallan ka sake yin wata din za a baka ladan nafila ne kuma manzo Allah ya sa akwai magriban akwai asbahi akwai kaza saboda haka ba sai ya abun nan ba domin abinda ainihin wato ake so kawai kullum ya zamanto yayi koyi da liman ne sai kawo hadisi shi ibn bas yace manzon Allah yace ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala tattalifu alayhi an sanya limami ne don ku yi koyi da shi kar ku saba mishi saboda haka tunda liman raka'a ku ya sallar magariba kar ka ce bari in karo raka'a daya don ka nan ka samu bambanci tare da ainihin wato limamin da kake tare da shi saboda haka kiyaye wannan in kai wannan to kai abin da ya kamata tare sai to wannan hadisi da yake nuna ba a saba wa limami wannan baya nuna cewa bambancin niyya tsakaninka da liman ba zai hana komai ba ko da liman yana wani sallah ne na daban kai kana wani sallah na daban kana iya bin sa domin misali ya kawo halayya guda uku da mutum zai shiga masallaci sai ya zamanto wal imamu yusalli tarawih liman yana sallan tarawih shi ko bai sallin isha ba falahu an yusalli isha ya samu ya sallar ishan nan tare da limamin da ke sallar tarawi duk da sallar tarawi salla ne na tadawwi shi ko sallar isha na farilla ne zai yi salla raka'a biyu ne sallar tarawi ai sallama in yayi sallama kai sai ka tashi ka cika kenan shi yana sallar nafila kai kana sallar me farilla saboda hadisin nan na mu'azzam muka karanta yakan yi sallan farilla tare da manzon Allah ya je kuma anguwarsu ya salla tare da jama'arsa a da sin salla din shi yi sallan farilla yanzu zai sake sallar a matsayin liman yana sallar nafila su kuma a matsayin sallan farilla suna bin sa wannan duk ya inganta ga ainihin wato wayannan hadisai da muka ga an karanto su daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata ga shi sai ce haka nan kuma in liman yi sallama daga sallan tarawih raka'a biyu shi mai sallan lisha sai ya tashi kuma ya kawo raka'ansa guda biyu wannan shine magana ainihin wato Imam Shafi'i da Imam Ahmad haka nan kuma Ibnu Kudama shi ma ya zaɓi wannan magana fil muguni al cikin littafin sa al sannan shekul Islam Ibnu Taymiyyah cikin fatawansa shi ma ya kawo saboda wannan hadisi na ainihin wato Mu'az yace kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha Mu'az ya kasance yana sallar isha tare da manzon Allah tsada da amincin Allah su tabbata a gare shi sallar lisha sun mayar yarji'u ila ƙaunihi sannan ya koma zuwa ga mutanensa fa salli bihim tilka sala sai ya yi wannan sallar ta lisha tare da mutanensa Ya yi sallar lisha da manzon Allah a masallaci bayan an yi dare koma unguwarsu kuma ya zama liman ya yi musu sallar lishan su kuma suna binsa a matsayin lisha amma shi yanzu lishansa a matsayin nafila yake su kuma suna matsayin ainihin wato farilla sai ce to kaga bambancin niyya bai hanawa wannan na sallan nafila wannan na sallan farilla sai dai a wuri guda malamai suke cewa innama ju'ilal iman li yutamma bihi ana koyi da liman ne don ai ko ana bin sa don a cika duk abin da yayi ana nufin ayyukan sallan ne koda da bambancin niyya amma akwai sallar da take da bambanci wurin aiki nan ba a bin liman ayi koyi da shi misali sallan eclipse kusuf in an samu kisfewar rana ko kisfewar wata idan ka zo baka yi sallah ba mai sallan kisfewar wata raka ruku'in da ake yi ruku'i ne so biyu idan liman ya yi karatu mai yawa na fatiya ya karanta sura sai ya ruku'i sai kuma ya ɗaukako ya sake karatun ya sake komawa ruku'i to kai idan ka zo yanzu ba za ka bi shi wannan sallah ba in baka yi sallah ba domin yanzu ayyukan sallah ku an samu bambanci akwai nau'in sallan daban yake da nau'in sallan da kake kai ina fata an gare saboda haka wannan yana karancewa kasancewa dole a samu wannan bambanci yace to haka nan kuma ya kasance sallar tsoro ma manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata a gare shi yayi sallar tsoro salatul khauf tare da ainihin wato mutane sai wasu bangare suka bi shi yayi raka'a raka'a guda wasu bangare kuma suka sake komawa wurin mayaka suka ci gaba da ainihin wato kulawa da kada kawo musulmi hari sannan manzon Allah na tsaye yana jiran su kamar yadda Qur'ani ya ce wa idza kunta fihim faqamta lahum salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa li'akhudhu aslihatahu fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatu ukra lam yusallu falyusallu ma'akum saboda haka nau'in sallan tsoro yana nan kashi-kashi har guda shida wanda malamai suka yi bayani wayannan na farko suna iya zuwa su yi sallah tare da manzon Allah a sallan tsoro da ake tafiya mai raka'a biyu in ana cikin ana tafiya ba sallan gida ba in sun zo tare da manzon Allah sun yi kabbara raka'a guda idan sun yi raka'a daya tare da manzon Allah an tafi raka'a na biyu manzon Allah na tsaye su za su koma su cika raka'an su guda kuma su yi sallama ba tare da annabi ya sallama ba sai su koma su je su tsaya suna fuskantar wurin yaki don kar a kawo musulmi hari sai su tsaya wa'annan kuma da suke tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shi yana tsaye wayancan da ba su sallama su zawo, su kuma su samu raka'a daya tare da manzon Allah idan manzon Allah ya ci ko raka'an guda ya zauna yana tahiya su kuma su tashi su kawo sauran raka'a guda su samu manzon Allah tahiya in ya sallama sannan su yi sallama saboda haka akwai kuma nau'in da za su yi sallan tare da manzon Allah dukansu sahu guda biyu su yi ruku'i bayan ya yi kabbara an yi karatu a yi ruku'i in yi sami Allahu liman hamida su ɗaukako. da an ɗaukako, sahu biyu ne sahun farko na gaba sai su tsaya ba za su bi manzon Allah sujada ba sahu na biyu sai su bi shi sujada in ya dako daga sujadan ya koma kaga wayancan suna tare sai su tashi in ya tashi zuwa raka'a na biyu sai wayancan kuma da suka yi sujadan sai su tashi su cika su ko wayancan da suke tsaye ba su yi sujadan ba sai su je su sujada in ya in sun yi sujada kaga sun samu cikin wannan raka in ya dauko zuwa wannan raka sannan kuma a koma yayi karatu in ya koma yayi tahiyya kowanne ya samu raka in ya sallama sai su sallama saboda haka akwai nau'uka na sallar tsoro daban-daban waɗanda maluma suka ainihin wato roito to irin waɗannan a wannan halin shine ba za ka ce to bari in koyi da me sallah a irin wannan ba da baka kai sallar farilla ba maluma sun yi bayanan waɗannan lokaci yayi a ce minti goma sha biyar ina lura da shi ko saboda haka muna fatan Allah